kuje ga wasu labaran a burkina faso firaministan kasar jami'a manuel drago ya fuskanci 'yan majalisar rikon kwarya a jiya juma'a inda ya bayyana masa halin da kasar ke ciki daga yaƙi da ta'addanci zuwa yanayin jin kai da diplomasiya shugaban gwamnatin burkina faso ya yi nazari kan dukkan ayyukan da gwamnatin kasar ta aiwatar a shekarar 2024 a cewarsa sojojin kasar ta burkina faso sun kwato fiye da kashi 71 na yankunan kuma ana ci gaba da gudanar da ayyuka da dama a yankuna da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyoyin 'yan ta'adda ta'adda masu ɗauke da makamai inda a cikin shekarar ta gabata aka fuskanci hare-haren ta'addanci da dama a cikin yanayin karfafawa ma'aikata wajen ta fuska horo firaministan ya bayyana cewa an horar da sama da sojoji dubu sha hudu daga kowane bangare kuma an ɗauki dubban 'yan sa kai a cewar emmanuel wedrago a najeriya tsohon shugaban kasar muhammadu buhari ya sake jaddada matsayinsa na kasancewa dan jam'iyyar apc mai mulki yana mai cewa zai so a yi masa magana a matsayinsa na dan jam'iyya mai biyayya buhari ya bayyana haka ne a wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yaɗa labarai garba shehu ya fitar a ranar alhamis da ta gabata bayanin koko bayyana hakan na zuwa ne biyu bayan ficewar tsohon gwamnan jihar kaduna nasir el daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar sdp tsohon gwamnan na kaduna el-rufai da ya fice daga jam'iyyar apc ya ce ya tuntubi tsohon shugaban kasar kan shirin sa na ficewa daga jam'iyya mai mulki kalaman na el-rufai dai ya kara rura wutar da ake na cewa wasu jigajigai na jam'iyyar apc na shirin ficewa daga wannan jam'iyya. a najeriya shugaban hukumar kwastam dr bashir adewale adini ya bukaci musulmi da waɗanda ba musulmai ba da su taimaka wa juna a cikin wannan watan ramadan musamman mabukata da marasa galiyu a cikin al'umma ya yi wannan kira ne a lokacin buɗe baki a masallaci na abuja hukumar kwastam wacce da kanta ta ba da abinci ga masu ibada da sauran waɗanda suka amfana a cewar shugaban na wannan hukuma ya buƙaci masu hannu da shuni da ƙungiyoyi addini da na kamfanoni da su kawo tasu gudunmuwa cikin wannan wata da nufin rage wa 'yan najeriya da ke fama da shi a wannan lokaci. a yankin tigray na kasar habasha ana fargabar barkewar sabon rikici shekaru biyu da rabi kacal bayan kawo karshen yaƙi da ya fi muni a shekarun baya bayan nan jama'a na taruwa a gaban bankuna suna siyan kayan abinci yanzu kam kallo ya kuma bangaren kungiyar ta tplf wato da ke mulki na wannan yanki inda rikici ya kunno kai ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar na farko wato debrecen gebre michel da wani babban jami'in jam'iyyar gitashe reda wanda aka dora wa nauyin shugabantar gwamnatin rikon kwarya ta gwamnatin tarayya a jiya juma'a ne mutanen dirbisho gabriel michael suka karbe iko da babban birnin kasar mikele da karshe dai wanda aka mayar da tsohon magajin gari kan kujerarsa a ka'ida kuma majalisar karamar hukuma ciki zabar magajin gari amma na baya nan gitacew ya kori wanda ya saba wa doka wanda ake ganin cewa kuma hakan zai iya haifar da wani sabon rikici a wannan kasa. mahukunta a sudan sun yanke shawarar hana shigo da kaya da kuma baiwa 'yan kasuwa damar amfani da tashar jirgin ruwa na port sudan biyo bayan a matsayin ramo gayya ga nairobi wacce ta karbi bakuncin dakarun rsf a watan da ya gabata 'yan tawaye ko kuma dakarun rsf waɗanda suka shafe shekaru biyu suna yaƙi da sojojin sudan sun ƙaddamar da wata gwamnati mai kama da tafar sudan daga birnin kenya hukumin angola ba tare da wata sanarwa ba sun ɗau matakin mayar da wasu shugabanni da suka iso ƙasar da nufin halartar taro na jam'iyyar unita babbar jam'iyyar adawa ta angola wadda ta shirya a ranar alhamis ne aka mayar da tsofin shugabannin kasa biyu da wasu 'yan adawa da suka fito daga wasu kasashen afirka kasashensu na asali daga cikin waɗanda aka mayar da su akwai shugaban tsohon shugaban botswana iyan kama da tsohon shugaban colombia andres pastrana da 'yan adawa da suka hada da venancio madlan na mozambique da tudu lisu na tanzania a kasar gina kunakiri a jiya juma'a ne majalisar sojin kasar bayan gabatar da wani rahoto da ya shafi batun zaɓe da ya gudana a wannan ƙasa. rahoton ƙarshe na yakin neman zaben jam'iyyun siyasa na bara sakamakon ya kai ga dakatar da jam'iyyar tsohon shugaban kasar alfa conde jam'iyyar rpg na tsawon watanni uku matakin kuma ya shafi jam'iyyar ufr na tsohon firaminista sidiya ture a ɗaya hannun kuma jam'iyyar ufdj babbar jam'iyyar adawa a ƙarƙashin selun dalin dialo za ta iya ci gaba da gudanar da ayyukanta labaran sun zo muku ne daga sashen hausa na radio faransa international ba ta bata lokaci ba sai mu je ga shirmu na gaba mai sauraro assalamu alaikum barkamu da yau mabarkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mu na dandalin nishadi shirin da ke kawo muku labaran abubuwan da ke faruwa a fina-finai da masana'antunsu da al'adu da nishadi har ma da faɗakarwa Kamar da san al'adar shirin mukan fara leƙawa ne masana'antar fim ta Kannywood kuma kamar yadda aka saba tun farkon wannan azumin duk wasu gajerun wasannin da aka saba ɗorawa a kafafen sada zumunta ba su wuce akan azumi ko waƙoƙin azumi ko kuma faɗakarwa akan azumi ba. Sai dai kuma da muka shiga wannan makon ta goma ta wuya in ji bahaushe wato mun wuce goma ta marmari kenan.